الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa madda hankila wajen karatukan ina da kyau abinda mutum bai gane ba za mu yi kokarin mu ware rana ku da za bar ku kurin tambayoyi karatun ka mai da shi al'ada mutum bai fahimci abubuwa bai zai zauna su koma bai fahimci kowai ba karatun zuku yake yi wannan ba daidai ba ne yau zan tashi babun wala tajhal bi salatika wala hafi biha ga nan zan tashi ko mu wuce wannan mun yi wannan ko mun wuce amma dogo a jikin ma mun karanta shi ko a koma baya dai wa izkara musa li fatahu ko babun wa izkara musa li fatahu kuma babin sosai la abrahu hatta ablugu majma bahrain aw amri hukba nan musa lokacin da yayi fatawa a birnin isra'il yake an tambaye shi shi Allah haka ya kaddara masa cewa ko wanda ya fi shi mun fara farko ne shin akwai wanda ya fi shi sai ne to bai mayar da abun ga Allah ba shine Allah ya umarci shi je isamun bawansa sunansa hadir ba ki hadir hadir haka sai hadir eh ka je ka sawai su suna ce hadir wani suna ce hudu hadir haka yake eh wa yanzu kuma ai namu ne ya iri kakanni ba laifi ai ya fara wannan wa iz qara musa li fatawla abraha hatta ablughu majma'a أو أمر hukban زمنا وجمع jam'u ahqab na fatan gane wa jam'u ahqab zamani shi wannan Allah yake cewa labisina fiha ahqaba ma'ana zamani ne ibn yake wa dan wuta komai wansa, zamani aka bashi zai zai fita saboda zancen in ka ce ma ma'ana zamani ne shan yake cewa labisina fiha ahqaba ba za su dawama a cikin mutan ba wani zamani ne annabi ibn miya ce su na fiha fa zamani zamani ne za su a ciki ko da malamai sun kyade shi akan wani magana shi na ganin dan adam duk yanda ya daɗe duniyarsa zaman duniyarsa laifinsa gurgudo uku ba ne za masa can sai a tambayi kuma lokacin me za a yi da shi kuma ce wallahu alam Allah ya sani to kuma shi ne ke cewa da Allah ke ladi na fiha hakaban zamani zamani ne jumhur kuma sun ce wannan ladi suna fiya a kaban sun ce zamani ne dindindin ba wani zamani dama zamani shine zamani shine shine rayuwa kuma zai su dawo ma kan zamani ne to amma shi bin sai me yake gani in dai har mutum a sa shi a wuta mai laifi sa zamani za a bashi da ibada to da shi hikiman sa ne da shi jumhur da fahimta da su eh kafirai ai da mina na magana kafirai ne a kafirai ake magana a dama musulmi ya yi fita zai musulmi dama ai zai dandana kodansa ne duk musulmin da yake da imani ya yarda Allah shi kide ne sharrin shi ne wanda ya shirka shirka kai da mushrikai duk ɗaya ne Allah ya sa tun da aka hace ka shekaran ka dubu kana sujada kai da mushrikai duk ɗaya ne amma musulmi komai gabunsa ya tabbatar da tauhidi to shi na da zamani za a sa shi a wuta fitur shi karshe a fito da shi sha sa shi aljanna ai mun karanta a jisi yadda karshen dan wuta wanda za a fito da shi zai rufe Allah ya fito da shi an fito da shi kuma ya ce da to Allah ya ce da shi to an fito da kai ce eh, ya ce ai ni ba ni kaɗai ne bayan bawan ka ba a dan kauce hankali na don an fito da shi wuta sha bar shi na kusanta wuta ina kallo da wuta yake ci ce ce da Allah dan Allah a kawo da fuska na ba na son da wutan shane sa kawar da shi daga baya ce to a yi ni kaza har a za shiga da shi a janna ne karshe dan wuta amma mangana na na mangana kafire ne ba wai zancen musulmi ba ne tunda Allah ya ce kafire bisi na fi a aqaba su kafire za su dawama kan wuta ne a zamani ne bin taymiya yake ce wato zamani kafire haihuwansa yi laifi yana da zamani da yi. kuma Allah mai adalci ne saboda iya gurgurdun laifin sa iya gurgurdun shi na fiya haka ba amma ba wai dindindin ba yace Allah ne fa a kaban zamani mu ba wanda zai canja wannan zamani ce kuma zamani ko khaliji nan nan dawamana na iya zamanin sa ilimi da dadi ce ai ta da shi shi kuma ya kafa nasa eh inda Allah ya hore su amma ce wai dindindin yace sam tunda Allah ya amfani da wasu alfasi ahkaban fa zamani ne zamani kuma yana da iyaka komai na da iyaka a ce wai suna cikin dindindin kan mu amma mutuwa yana shirka eh mutuwa yana shirka kaji kuma kana ce musu Allah me Allah yake cewa lafi suna ahad suwaye Allah yake cewa lafi suna fiya ahkama suwaye ne kan da kike kamar jinjin wata a'a eh shi ka fahimci zanzan sai mutane da na kaso misali kafiri da ya ta mutum an an halice ka a girma ka kai lokacin da za a za a dudu da ya shekara dubu ne ya yi shekara dubu ne <laughs> shi Allah yana nan Musa yake ne in to tu'azibu fa innahu ibada annabi Musa kalma ce ne sada annabi Isa in ka masa azaba bayin ka ne in ka yafi masu bayin ka ne shi yasa ga da ba wanda zai tanka ka wannan shi ne kalmar karshe da mutum zai fada wannan amma ibn taymiya da zai amfani da yaren arabiya da nusus na sifofi Allah cewa tunda Allah ya ce labisi na fi ha a aqaba duk shiga wuta ba abin da ya kayyada abu kamar wannan aya cewa duk ko ina haliji na fiha abadan haliji na yace wannan haliji na fiha abadan rayuwansu ne amma tun da wajen da ya zai ke labisi na fi ha a kabar zamani za su dawama zamani zamani zamani ya ce kuma zamani din yadda aka yi zamani na da iyaka wanda yau za ce to an gama da fito ko ɗan prison ne kuna gane ilimin e to wanne ne ya ce tun da bai tambaya ba wani mun za tambaya a kai su kawai na ne ka je ka tambaya ubangijin kamar mana shi na faɗa abin da ya gani ne amma ya za a yi da su kuma wani abu ne ai malamin nan a yi karatu wani su littafai bin an kashi ga ciki zakari ciki sabagin ilimi ne shi sa duk an kasa tankarinsa ya dogar da wani asar na na umar shi san wallafa littafi akan wannan ma shi na umar ya ce diddidewa dan wuta ko ya kai adari yashin duniya akwai lokacin da aka ce yashin zai kare na fatan gane wannan sar albani yayi ta hakikin sa dama shaukari ne fara wannan su kuma wannan maganganun da ibn taymiya ya magana ba ku nan zari da maka fito state ku karanta amma ba maku amfani to ya je ba ku san zan ba ko igima cifa fa na malamai ya dace ni na gaya muku nan da yace uqba bi mana zamanan wa jamhu ahkaban abin da Allah ya amfani da shi a cikin surat al'amma kenan cewa na fiha akaban kafirai za su dawama kan wuta zuwa zamani nan ibn taymiya ce ni da kaina da na gan kamar kaji aka ma shehu islam shi na samu alban da ya tafkikin shi na ya zo madina shi na sare shi a ce shi albani na son tabbatar da kikin kai shi ibn taymiya ya faɗa wannan mun ga yace eh kwarai yace ko ya kuskure ba ni adam na ma shi ya faɗa wannan magana yace ba yin za a yi muna son ibn taymiyyah ko da wannan magana shi da mu ga an kuskure kuma fahimtar sa ne حدثنا حميدي na ai yanzu ان وا ما كافرتا متان با سا كرanta ibn taymiya ne wata nan kana kanta da ibn taymiya kafin ka kafirta mutane shi kayan kura ina da zafi alkalami ta yana da zafiya wanda ya saba ma Allah amma kuma kafin fito da mutum a cikin addinin musulunci can ji an dawo ba ba magana akwai matakai da ɗan dama ce fito da mutum a cikin musulunci ba karma aiki ba ne ce ka ce mutum kafiri ya ce shi sa Qur'an da hadisi sun ya damar abubuwa ya ce farko ka ce mutum kafiri ma aslan ba sa ka ba addini bai umarce ka ba ba wani dalilin da zaka ce ka samu wani kafi ka samu lada inda dai musulmi ne tunda abin da zai zo daga baya kuma wani abu ne daban shi sa tafayinsa na zancen mataki na cewa mutum kafir ya kamata mutum karanta na yi fito sai na raba usman bunafan lokacin da na ci a yan tarika sallah yan wasu zo kamar su kafirta ni na raba na ba su matakin da za a biyan kafin a ci mutum kafiri ba wai sun sauci muke yi ba amma abubuwa na abun tsoro ne in Allah ya shirye ka ka gode ma Allah kuma wanda Allah bai shirye ba ka masa addu'a Allah ya shirye shi in ka duba bani adam abun tausayi ne duk kuma waye duba ba san juwa na me ba wannan bai yi a kasar nan ba duk abin da yake sai ke sai ke yi yanzu zama abin tausayi ana sa kama shi kama shi a kulle shi ko ya mutu ba abin da zai faru bani bai ji duniya bai ji ko ina ba duba wannan yaron da ake cewa menene sunan sa ne a'a wannan dan fulani nan rubado waye rubado me ne me ne yanzu shi da ya tafi birtaniya sai sha an zaba yanzu ake ake bashi da ma abin da zai ci ana faɗa ni duniya ki na baki ko ina ba fa kowai yi haka kuma yake shi zaman zalla ce duk abubawan da na daga shi sama wallahi ba zai taya sama ba shekar an ka da shi kafin tafi lahira ba inda za a mutum tashi wani duk kowa kaga yanzu ina nema abin da zai ci ne can nan da ake masa interview za ke kakkawa masa aiki da nan lokacin da za a yi zabe in kana da miliyan dumo za ka fansa da kanka abun kashi kamar shi ne Allah wani kwamishin yan sanda ba an kakkirya shi ma ba kakkirya shi aka yadda da ke shi ɗan wasa suka kakkirya shi ba حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرنا سعيد ابن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البقالي يزعم نوفا تابعيني شيني أكي جاي ابن عباس سعيد ابن جبير wanda daya daga cikin manyan almajirin ibn abbas wanda mafi ruwa tafsiri da ake ruwaito kalmar tafsira wajen ibn abbas hanya shi cewa ya za'am anna Musa sahib al-khadam eh, laysa huwa Musa sahib bani Isra'il cewa Musa fa da ake kirawa Musa wanda ya tafi wajen annabi Khadab eh, eh bawo Allah nan Khadab ba shine Musa bani Isra'il ba to abin ya ba ibn Abbas zu ya ba shi haushi ci ina ya samu wannan ilimi ina sai ladabtar da shi fa kale ibn Abbas kazzaba adullah ya ce ya yi kirya ba daidai ba ne wannan lafzi ne kushi ne sai fada ba wai adu'ullah ba ne almajiri ne yana da daftar da shi ne ya fada wannan kalma ba wai adu'ullah yana ga ya shi shi ya fada kalman da bai shafe shi ba in ba shi ba shi ne wannan ba kama manya ko wani mutum ya fada lafzi irin wannan ce wai zai fada wannan ba nufi adu'ullah bai na nufi maki Allah ne ya adu kansa ne saboda ya fada abin da ba shi da ilimi a kai shine ladabta da shi ya fada wannan kalmomi haddathani shi abu ibn abbas yace haddathani ubay ibn ka'ab ubay yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na cewa inna musa kama khatiban saboda shi ubay ibn ka'ab yana da cikin manyan yahudawa wanda suka yi imani babban malami ne don haka manzo Allah sallallahu alaihi yana gaya masa abin da suka sani shi fito masa ta cikin hadisi yaji shine ruwaito wannan hadisin shi manzo Allah ya ce da shi inna musa ya ce nan musa inna musa kama khatiban fi bani isra'ila shine mahal shahi wanda ibn abbas yake sai ya mangaran nufai cewa annan musa ya tashi na mai khutba akan mutanensa shine bani isra'ila fasu ila ayyun nasi alam aka tambaye wani mutum ne yafi fi sani fakara ana shi ana to nan ne da jinjimu yake shiga ciki mafi yawa ɗaliban ilimi yadda kake gamu a wani zai gama ilimin sa baki daya a mai tashi ciyama bashi da abin da zai iya gaya wa Allah mafi yawa don ku sani kar ku ringa gan yan wa mun wanda muke gan cewa sun karkato waje akida na wannan lokacin kuma kai da Allah ya shirye ka to kai ka riga ka gama ko wani abun da baka sallaka ba shine son zuciya da riya da neman shuhura wanda wani zai gama rayuwarsa baki daya ana ji shi ne yana ihu amma babu ihlasa ta tare da aikinsa kuma wannan ya fi shi don shirka wannan abun imam zahabi ya yi bayana cikin siyar alamun bala akan manyan malamai da suka karkato akaransu a nan wurin sun samu tashi hankali akan ayyukan shi don Allah kaga yanzu mutum da ya san ina wazi ana ina samu burga a gaya masa ya ihu to wata na yi wazi ba masa wannan burgan ba to in gaya maka shi ka gani kamar rashin lafiya mafi yawa mutane abin da yake damunsa yanzu imma mutanen burga abin da yake yi shi san ka je wajen wazi ka burga ake yi a jawo aya ce wala ne na wani na yi wani kwallon ba irin waɗannan baya kallon cewa shi abin da yake fa mas'uliya na amama Allah masuliya ne amma mala ranar tashin kiyama Allah zai tambaye shi to anan Musa kaga anan wurin ya ce ana ni ne na fi sani fa akabahu Allah alai shi Allah ya zargi shi domin zai fara wannan in lam yurad ilmu ilai da ce Allah wa alam ko yana sani shine mafi dacewa yace Allah shine fi sani to shi sa talibin ko me aka tambaya ka ce Allah wa alam kuma kar talibin ilimi yana da ilimi na wani nasa kai yana da shi wanda ba zai yi ba don takamul na bani adam shi zaka ke gen afirka nan mu da dabba ban da nisa in ka shiga kawai ka zuba rayuwar mu da dabba ba nisa in ka duba saura al'umma bambanci su mutum ne gashi ya iya gyara wannan abu ko ka je cana yanzu kika ga waɗannan kayan da ake yi wani yaro ya je cana ya dawo yanzu ya yi tafsir ma jafa da sautinsa da karatunsa ya ce yara ne yan secondary suka ya kashe fiye da miliyan biyar wannan yan secondary ne suna bin su fa amma sun gama waɗannan kuma kansa suke komai yara secondary to duk mutum da yana da ilimi a shar'ance kana da wannan ilimin to abin da ake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'min qawi khairu min al-mu'min da'if ka iya wannan sai kan wannan to shi ka duba janibin da baka da iko da kiki ne wani karatun Qur'an da kiki ne wajen hadisi da kiki ne wajen yin allura to shi ka nemo takammul wannan abin da baka iya ba amma wanda ka iya a same ka kana nan to in aka yi haka shi dan adam sun daga don masu iya kowa Allah ya ba wani yanzu bai iya komai ba amma ya duk ko zai fasa maka ice zaka goda masa kai ba ka iya ba to aikin sa ne tsara nan wani kwakwashi bayan gida har dan da nawa yake yi a gan yanda abin nan sa yake aikin sa kenan isa nan kuma kai mai koyarwa ga yanda ake kai malamin jami'a ga yanda ake to mu a nan Afirka sai ga mutum ya iya wannan amma shi bacci a karfe goma sha ɗaya bai ba da hakkin wannan tana abin da ba shi da shi shi ka je jami'a ka tabbe wanda da ya professor wanda yake da ilimi a karu shi da ko jarida ba yara su karanta ina bacci a gida she mutu da wannan ilimi ba wanda ya karu kuma mai kasance wanda ba za su zo irin safaru in ya mutu kuma ya mutu kenan shi zaka ke gani ka auna tsakanin mu da saura al'umma mu da bambanci dabbobi muna da hankali ne mu gina mu kwana a ciki mu ci amma ci gaba rayuwa da kowa kama nasa za a ci gaba babu sau da hanyar da za a ci gaba babu don ka iya kasun Qur'ana nan zaka tsare nan wurin to duk wajen da ake neman Qur'an kai za ka mu kai gona a ciki wannan wurin kuma wannan ya iya wannan wannan ya iya wannan wannan ya iya wannan sha san ta kama sha al'umma zama al'umma dan haka ka ga tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wajen manzo Allah ko yau ne musulunta ya iya ya kishi manzo Allah shugabantar da shi ba Khalid bin Walid ya ce karatun Qur'an ban san koyi na Qur'ani ki ba ban iya ba wai su harfa ne na iya Amr bin As ya ce ba zan iya kallon manzo Allah ba don na san abin da na masa ba zan wasafa shugabanta alkai ba amina zuwa shi manzo Allah ya sa shi kumanna saboda yana da iyawa a wajen fagen yaki aiki sa kenan kasance da ya samu manzo Allah ba shi na gaban manzo Allah ba ya riga mu sun da eh to ga fagen da ya iya shaka shi to mu kuma kuma ya iya son zuciya zai hana mu mu sashi eh ba nan ba to wannan shine tashi hankalin da kake ga afirka kake ga mu kullum a baya muke da ƴan boko mu da malaman mu da jahilan mu duk iske wani man ya iya wannan ba zai in shi kenan ko mai gadi ce cuce ka mai gadi ya iya mai gadi wani iya mai cuce ka ba kowane mutum ba zai tsaya nasa ba kuma ilimi haka yake ne ka iya fiki to sallama maka na iya jiki wannan iya karatun qur'ani to na tashi ban da ilimi fiki karin shi don ka je kasashen sojiya za a ga irin wannan dumbar shi kaɗai na ake tinkare shi a wajen fikici da usaimin amma wansu hadisai ma kuma sha tunkari su albani lokacin da usaimin yana son eh, wani abu yana sai nuna kuma albani sa bai kai irin waɗannan abubuwan ba da ya kai tafi albani kuma daga baya eh, sure ba wai ya fara haya yi wani abu bane. daga baya sun ga albani ba karan mutum ba ne ba karan mutum ba ne da ana so ya iya hadisi bai iya fiki ba ba da mutum yana da hadisi ba shi da fiki to amma abin da gumbazi ya birgi kowa masu ido ne da mu da malaman mu muna karatu a DC mun ya sassana din shi abu gama gumbazi shi ba kawo ne ba shi da maktaba ba da katira ba ne mu muna da malamai da katira profesoshi amma gumbazi ce ba shi rana daya shi kawo maku a jisun sanar sadika to wannan irin su tafiya lahira tashi hankali ne da kai ke kawo amma mu ga maktaba ga da katira ga almajirai ga in shi ga in fahimta amma sanadin kun kasa fituri amma a kuma masa waye sai gashi sanadi kaza gashi yanda yake irin nan ba wai bane ne ba inda za a yi to usami ma ka taba shi wajen fiki kuma ba dama amma duk da haka shi da bumbaza nan wani shi sallama masa yake malamin nan to kowane malami da janibin zai dauka to mu a nan afirka mutum ya riga san ya yi shuhura ko bai san wani abu ba to so idan ne kowa shi kaɗai ya sani ban da wani kaga abin da malama bakar gumi ya yafi saurai kada wasu sauran malamai kenan da ya tafsirinsa bai fita da shi sojiya ba bai fita da shi wani wuje ba malaman da ba ta shi ne ya ce ha'u kira wata biyar karanta su karanta ku gani aka zage shi bai iya nahu ba bai iya balaga ba ya yi kuskure wurare tamanin ya yi kusa da ya ce ana fahimta an ce eh to ku kawo mu kaya na dai yanzu wanda sun iya nahu sun iya fito da shigan ina nasu addinin na fa ba wai zancen profesa ba ne zancen takwa ne ya kowai malamin da ya ce da shi ai dan diploma ne wanda ya gaya malama kawai dan diploma ne to dan diploma ya fi profesa yanzu me zaka gaya masa dan diploma ne amma zuwa da dakataran kaso daratan abu ne yake sai a cikin zuciya ba inda zaka yi da shi yanzu duk duniya afirka ko ka yadda ko baka yadda baka shiga ta senegal tambayan ka ake waye mana baka rufe ne afirka ta yamma baki daya ko ina kafin a tashi gyaransa ina ce a da sana wani yaro ko kuci ringa cewa mana ba haka ba ina nan wannan yaro ne ke wannan shi ne nan ba ina nan ba wai san lahace shi ya ke ya gama ya ringa gyara mala a gaban yawa shi ya ina nan abin dan Allah ne fa shi sa dan Allah ku yi dan Allah shine tafiya kaga a nan yanzu suka gan laraba sun fi mu kadan nan abinda da laraba suka fi mu kenan shekaran jiya na aka yi wani eh, an fito da wata mace eh, yar misra wanda take hana yin kara mace kuma ba za a aure da mace ba shi ta kai shekara goma sha takwas aka hada shi da wani malami da munafikai irin kasashe laraba yan ilmaniyin malam ilmi daji ce shi matan ta fada cewa gashi mata suna nan shekara arba'in ba samu aure ba don me za kara aure kaza kaza kaza kara aure ina rage economy kara aure ina kaza kaza ne kara aure ina kaza kaza ne kaza kaza na tsinci don me zaka aure matan ka bayan ta kundin ta kai shekara saba'in kai kuma ta kai shekara kaza kai kuma shekara a haikince ta ka kawo ni don me zaka yi haka wannan cin mutunci ne kaza kaza yace kai musulma yace yace ya zaka ga wa Allah shi matan ta ce shi matan ta ce Allah ce fanki hu ma ta balakum min nisa masnu sulasa warba fa in hiftu an la ta'jilu fa wahida shi ita ta kawo na ayar ma shi ta sake kawo aya cewa Allah ya ce wa wala ta'dilu walau harastum bi ayan ne wala tasaiku eh shi ayan ta ce shi da aka zo da malamin ya zo nan wannan ayati cewa in zaka yi adalci zaka aure ce in eh, ke matan ta ce ai Allah ya ce ba da muku yi adalci wallan ta shace ba za ku a ba walau harfi yace to ashe haka fa in kaifta Allah ta'dilun nan shine asali don ku ya ɗayan kamar yancin gwamna yan boko suke yi yace tunda Allah ya ce ba za ku a ba shi malami ya ce kaga kinga qur'ani masu qur'ani ba masu masu zama jambaki ba ne. yace qur'ani baya daraba qur'ani yace abinda ake nufi wannan ba shi ke fasara ba abu ne na meni na da mutum zai ma na kwaɗai in ma abinsa amma ba adalcin da Allah ke nufi ke magana soyayya na nan wurin wancan ma adalci ne na yin da amma soyayya ni da kai da kowaye Allah shi a hacin shi san me soyayya ma da kafin matar ta tashi ta gike. duk ɗan ilmaniyin na jazira ko ya wanke ko ta ya ce abun mamaki ya ce misra kun hana ya aure ya ce iraki da aka karkashe sai yanzu sun yi doka yanzu kara kara aure ya ce ba maki ya ce shugaban misra ya tafi ya ba an gama da su a can yanzu an samu ya ba da su dubu nawa ne ya ce an samu miliyan ishirin da wani abu wanda da an kashe su ya ce shigo misra mai zai na yabo cewa an samu ya ce misra fiye da shekara sun aka yi kuma kara kara za kara kara za kara ya ce akwai talaucin da ya kai ya ce kiryan banza wofi ya ce ku yi auren ku bari yan kawai su yi noman su yi aure ku ga arzikin da zai zo ya ce kun ka ka'idan banza wofi ya ce ka'idan ku ba na turai ba ne kuma ba na qur'ani ya ce gema ku ne ku ce na zafi kan je wanke su ya wanke ce kuma ku yan ilmanin masu amerika su ce kuce ko fari ce kuce ya ce nuka kan kan da kuka fara wannan da'awa a yi mace da ya ce shi saman manzo Allah fa'in in anastum ya an yake fa'in fa in anastum rushdan ya ce dai marayin ta kai lokacin aure ko aura masa shi kun ce ta kai ki shekara goma sha takwas ya ce akwai yan kawar misra wanda sun balaga suna da kayan su sun balaga sun ce can kai shekara goma sha takwas ya ce kai zaka kinki zama sayaya ya ce kun ɗauko tabi'a mugun da ya saba qur'ani naku kuma na wayewa injin ba ku iya ba kuma ba ku fahimci nusus ba kuma ku qur'ani amma kun ce ku musulmi ne yace ina ji ba ku tsoro yace ku je ya bani yanzu yanda aka dammara su ku duba adabi yace ya bani yafi ku abinci ya fiye da komai yace ku je sin sin sun hana haihuwa da yanzu je ku je yace sin sun hana haihuwa da me suka karu wayewan kai kuma ya koya cewa akwai wani akwai shugaban kasa France da wanda ya yi zina ya haihu ya ce ya sa jin jina yaro zuwa abin na ake kira pompidu wani wani wani transamitera ya ce ya yi zina ya samu da ba ya sa jin jina masa to mu rashin zina muke so a yi aure ya ce na aure mace biyu mana aure mace uku mai ne ya ce yanzu bincike aka yi amerika cewa mai mace biyu ya fi mai mace daya kwanci hankali da lafiya da soyayya ya ce kuma allah ne ya fara wannan da kuna kin allah ya ce to allah ku ne ya fara wannan ku da sauran duniya abinda duniya suke ciki ike cewa ike cewa kala ana yace ni ne fa ataba Allah shi Allah ya zarge shi islam yurad al-ilmu ilayhi su komai ka sallama ma Allah fa auha Allah ilayhi shi Allah ya tura masa inna li abdan ka ga Allah bai ce annabi ba ku gane wannan bai ce wani wali ba ina da wani bawa bi majma bahraini ina waje mahadan ruwa ko ina kuma annabi fada nan ba shi dai ya hijirge eh anan Musa itifi tafi alam min ina da wani ilimi da ya ka ku jala nan wani sabda akwai yan wawa ne suke nuna cewa suna so su fake da wannan su jama su saba shi san ka gani wannan hadisan da suratu kafi mafi yawa mutanen anan suke kafa hujja wali ya fi annabi eh fahimta su eh huwa alam minka ai a fassara wannan kamar yanzu wannan yasin da aka aka yi cadini a cikin karfi manza wanda ya karanta yasin su uku ina da radar nubuwa nubuwa annabi in ka karanta ni da kai yanzu mun karanta yasin su uku daidai muke da annabi wajen lada to shi manzana bai karanta yasin ba ne to shi ba shi dai ya sun to duk irin waɗannan ba a ganowa amma ka za ya yake ni don haka fara ta ji ba alfarma na a zan ci alfarma kai kana zaune alami lafiya an fasa masa kai an ciro masa akori eh an ji masa ciwo ya ji alkalmi wani mafuz a rayuwarsa duk cikin bala'i har ya bar duniya annabi malami bisa kawai kana zanta kan ta ya so ka samu shi <laughs> eh amma mutane mu suna jin daɗi har damuwa suke yi na gaya maka ko ni malam mai Kano zan fito maku jarida ya ce hajjin da yayi da tilawan da yayi da bai irin wannan sa ba shi shekarun da yayi ibada jarida yana nan da da kuma muna na karbo shi an bani da naji lecture wani kasan yamma an kawo jarida yana nan to karanta irin wadannan wannan tunanin mutum ke malam kan wannan bayani cewa karan sosai ya ce karan jiya unguwanmu akwai katon masallaci na shirin kusa da mu mm. na mu dan a gefe haka sai haka a muke yin wannan tunatarwar cewa ba wata addu'a za a ba ko zikiri karanta wanda kai ladan annabi da eh. da muka tashi zai turo wani almajiri sai ka je ga musu akwai a sahih bukhari salati da zaka ka samu rana annabi saba'in ma yayi ko ka dake to shi ne kai kai ya kuke ko ta ba haka ma ne kan ji a kai kana wanda kenan da annabi saurayi freedom ba ne sati biyun da ya wuce ya tsinne fa ake ta ruwa wata mace kamar ta mutu e kana nufi kaza abin da muka kanta na ce to ga matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah aljanna da yake ciki karka kuskura ka roka shi ka ce ku hadu shi manzo Allah mai nuna lokacin da yake wanda yake kula da marayu ni da shi haka ne daidai ne wannan haka wanda bai hawa wannan ba za ku hadu ne amma ba ka ba to annan wurin kuma shi ta ce shi ta zo waya ta ce wai ina nufi ba za ta faru da manzo Allah ba za a yi kaza ba ne su wasu da aka gaya masu sallama ta a dakin ta ita da manzo Allah daki ɗaya ne kaga hauka to da nasara haka ana jin haushi kuma ya sunna khutba ya sunna kun ya karka ayu ya karka ayu ya kaza kaza daraka ayu waye ne karka ayu waye ne to amma wannan tashin da na ba wanda ya san tun kare ne na san da za su saurara to malam sun manyan manyan malaman wani su Eh, kuma kana kaza kana da annabawa lada annabawa kuma yadda eh shi ake baya koran akan munkari matsayin nubuwa fa ba aiki ne ba aiki ne ba aiki ne kawai Allah haka ya zabi annabi matsayi ne ba wai aiki ne zaka kai kafansa annabi tun an tura shi ma bai ce komai ba ba da maka hada shi ka zo ka ce wai ka karanta yasu to bakin wa aka ji yasu in ba mutane ba su auna wa ya karanta yasu kuma duk wanda ya karanta yasu fa sahabin da ya fito da yasu mai yana da laraba da annabi da aka turo masa amma kai ka zo kana cewa wofi kana da yasin kaza ba za su zo maka ba haka za su ta kariya suke cewa fa ataba Allahu alaihi lam yurad al-ilm ilayhi fa awha Allahu ilayhi anna li abdan bi majma bahrain huwa a'lam mink akwai wani ilimi da yafi ka sani Allah yana so ya koya masa abubuwa ne to shi yace qal kare Musa ya rabu shanan Musa ya roke shi fa kaifa li bihi ya zan same shi ta akhudhu ma'aka hutan doki kifi ko wani irin kifi fa taj'alu fi miktal ka sa shi a cikin abin nan abin nan sarka ko jis abin abin nan dan abin nan dan kullu wanda mm. sun man talak ka tafi da shi wani talaka ma'ahu fatahu shi anan Musa ya tafi da abin nan yaronsa wanda ake kira yusha ibn nun eh shan lati fa haythu ma fakatta hutan ko ina ne karasa wannan kifin fa huwa sama zaka samu wannan bawa na can sama bi ma na can ba tuma bai nan fa akhadha hutan fa ja'ala fi miktar shi yasa shi a cikin jaka ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون شسكت فيه hatta iza ya sahratan har suka je wani katun dutse wadda a ru'usahuma shi suka aje kankunansu akan wannan dutsen ma shi suka yi biki a cikin baccin wasara balhoto fi miktar shi wannan kifin ya motsa a ciki abinda suke ci ne ba kifi ne abinda suke ci a ciki shi Allah ya raya shi shi kifin ya fito daga cikin wannan fakharaja minhum fasaqata fil bahr shi fada cikin teku to annabi yusha yana kallo bacci da dauke su amma Allah ya sa shi ya farka yana kallo fattakhadha sabilahu fi bahr sarban shi ya ga kifi ya sabo teku yana tafiya shi teku ya ya raba biyu haka saman sa yayi kamar dukkin aka yi eh sarban a wannan hanyar kenan wa amsaka Allahu anhu jariyatan ma shan Allah ya hana abin nan ya riki ruwan daidai da kifin ya gudu fasara alaihi mithl takkar shi ya kasance masa sakin shi ya masa ya rike ruwa na ya rike ruwa na ya rike sama shi wajen da yake tafiya kifin ya zama marami ne wanda in kasa zaka kalle shi amma a cikin ceku ne kuma kuma yadda ma nan Musa da eh, eh, Fir'auna da mutane to falan sakin bi nan dagawa ma nan kifi na tafiya haka mai makogon su haɗu ba su haɗu ba sakan shine samansa kamar da ke ruwa ya kama kansa haka samun saka kenan gefen kuma ya rike gefen ya rike kasan sa ya rike in ka kalli za ka yi kifin gashi can mhm. falama sai kaza nasiya sahibu da aka tashi mai muko shi a na annabi yushau igaya anan musa cewa ga abin da ya faru shi ya manta an yi kubira ya manta igaya masa cewa bilhutu cewa kifin ya fita fantalaka bakiyat yawmihima wa mashi mashishka tafi wuni da dare suna ta tunda nan Musa shi bai gaya mi shau ga abin da ya faru ba shi Allah ya gaya masa cewa wurin da kifiye motsi a wani kusa da wani dutse can mutum yake to kara walam ajid Musa nasaban hatta to shi suka ce suka tafi wurin su da daren su idza kana min gadin har aka waye gari suna ta tafiya qala Musa li taushe a anan Musa ya ce da yaronsa atina gada ana kawo mana abinci mu shine kifin la kina ne safar na na saba mun gaji mun sha azaba cikin tafiya mu kara wa lam yajidu musa na nasaban mirawi ke cewa annan manzala ke cewa nan musa bai samu wahalan ba hatta jawaza makana laji amarahu bihi amara Allah bihi bai fara gajiya ba shi wurin da aka ce isaya isana isaya na ce aka wuce wannan kwanaki daya da wurin da shi ya sai shi an zaba tafiya fakara lahu fatahu shi yushawa ya ce shi araita ba ga zan baka labari iza waina ila san lokacin da muka kwanta a cikin fa'ini nasitu na manta kifin na ya doki hanyar sai tafi wa ma asanihi ila shaytan shi shaytan to me ka ce da shi an bato maka da shi to amma wannan ba a nan yushau ba wannan mu'jiza da kuke ci zama mai rai to shiga ciki a tashi abu mamaki ka tashi maka rike wannan da ma amma shi na abin da ya fara shi ta neman ta nemi an ta duk mai duk duk za Allah ya nuna masu amma tun da baki ne Allah ya shafa abun ya manta kuma saboda Allah yana da bukatan da su sha wahala abin da Allah yake so kina sha wahala kawai su tafi su dawo nan gaba nan Musa ba zai ce Allah wa alam ma shi sai ce na sha azaba tafiya amma wani na kwanciya gida ina sa kira shi professor ina sa kira shi malamin ina sa ina bacci ya yanzu ina bacci tashi kuma shi yau ma jinsa sai ba shi koko kannin sai sha shi izma malami kuma kai zama wani abu yau shi za zaman lafiya wani ki gam ya ji can kudu shine karshen wani asibiti na can Lagos an samu profesoshi ba shi da lafiya aka ji aka ce kensa ne yace da ya tafi kasan waje an ce ko fanadol ba ba shi ba ce lafiya ta talo da ka sha magani da ka tafi dahira annan kurewa ke nan wannan asibitin kan da kayan aiki ba karatun shi a ba mutum profesa bai san ko ba kensa eh, karamin aiki ne yanzu kowa yanzu misira yake zuwa saboda namu yanzu ba kan aiki ba komai ko haka yake in ka ji ana kallon ka sha bisa ma magani je ka ta tura ba tun da ka mutu ma ba wanda zai tambaya an azkura wata haza sabila fi bahar ajaba ya ce kifin ya doki hanyarsa a cikin ceku a kuma mamaki kara fakana lihutu saraban wal musa lifatahu ajaban kifi ya kasance yana da hanyarsa da ya tafi a nan musa kuma da abin nan yaronsa suna mamaki fakara musa zalika ma kunna gudu ya ce a can muke so mu cikin da ka can wajen da kifi ya kama hanya na aka ce zan bi abin nan faktada ala asarihima kasasan shi suka bi sau suke fada a kasasan mana suna ba da labar abin da suka haɗu da shi ne kasasa suka bi sau su ala rage a ya sun koma suna kisan wahala da suka sha asarar suna bin girbin wai sau su ata ta haya ila sahara har suka je wajen dutsen da suka kwana can shi kan jiya fa'iza ragin musajja sau sauban shangin mutum yana kwanciyar rufe kansa Fa sallama alaihi musa sha na musa gani yaro bai ba ba shi shi da muni ya da jiki salamu alaikum ai da mana ne salamu alaikum <laughs> kai akwai wuna da iska a duniya nan annan musa ne salamu alaikum ba shi yusha yana kallo qal shi yace sallama alaihi musa fa qala khadra wa anna bi ardika salam yace wani gari ne ake wannan wannan salaman ne daga na wani gari ne duk duniya kafirai ina ne ce salama kuma daga na kaka wannan din lokaci duk duniya kafirai ne eh, shi kalamu salamu alaikum na annabawa ka sai to farko marakan da aka fara su kuje na arena hanka nan Musa cewa ba gashi ma ba komai a ban kasa nan bai zuciya ba kala ana Musa shi ce ni ne Musa fa Allah ya baka labarin kaina kala Musa ya ce she shi Khadir ya ce Musa bani Isra'il kaga an gano ai ba waya lokacin ba ya sanar da shi an hada connection tini shi jahili zai sha wahala she ce she ya ce kala nam ya ce shi anan Musa ya ce a taituka litu allimani mimma ullimta rushdan ina so ka sanar ni a shirya da Allah ya sanadi kai kala to mangana da ke kenan sha nan khidr ya ce innaka hakika kai lan tastaciya ma iya sabur kagin kalmar lan ya bambanta da lam da la badannan harfin la da lam daban amma lan fafau ba ma za ka iya ba ne lan tastaciya ba za ka iya ba ba za ka iya ba ba za ka iya ba ba za ka an kuri ni ba ya musa inni an ne magana ina wani ilimi na kira ce min la wani ilimi na Allah ba ne Allah ya da ni la anta kai baka da shi wa anta kai kuma an la ilmi kana wani ilmi min ilmi la wani ilmin Allah la a'lamu ni ban sani ba kage an fito da karatun hufai na nan Musa ga abin da Allah ya sanar shi ni kuma da ina can ce ku ba ni da kan kowa ba ga abin da ka sanar da ni kuna ji to anan anan Musa bai zai yarda da shi ba don abin da aka tura nan Musa kai shine ga mutan su yi sallah su yi zakka su yi kaza wanda ya zina a daka wani a zahiri da haka aka tura annabawa duka shi kuma hadar ba tura shi kan kowa yana ta fama da ibadarsa kan ceku can na ka nuna masa a gan yaro yana tafiya yanka kansa sai mu abun ma yanka ka sha kai kotu a kansa aka aka tura annabawa shi yasa hadar ba tura shi a gaban jama'a ba to duk wanda yake da wannan ilimin boyewan shiga can ceku ta fama da kifa da namun daji can domin annabi Musa da an ji an sami yara za ku ji abin da ya yi faɗa wa bisafin da aka tura na ba nan muke kai kuma da kaci a gan yaro a yanka kai a go kwale kwale a dasa shi wani ilimi ne to je ka can ba da so aka tura nabi ba annan manzo Allah bai taba wannan ba bal ma an da ke mutuwa a kiro shi a daka to shi muka sani to amma ce ko wani ilimi da ban sani ba to je ka can ban ce ku ku tafa ma can ban sani ba amma ka hada na kai na nan manzo Allah aina ba da yi ba ba sai ba dan gaban suke wannan rushe wannan yake ku ji abin da safa saboda ina mamaki mutane a kafa hujja wai ko ni ilimi me ne ilimi an taba da ko hada an kawo da kin gari ne idan kashe kan mutane yanka wannan yaro a ce me ya yaro zai cuce yayansa a ji a rushe bango gidan mutane a ce kaza ya za zama lafiya kai kai ka sani ka rike kayan ka can shi za mu kai shi a can majma bahrain amma me kawo ne abin amma mu kuma da aka zo a nan musa shi za nan musa bai yarda abin ba haka duk da Allah yana sai koya nan musa ne cewa abin da ya fara ba daidai ba ne amma Allah bai ba nan musa an koyi har yarda da wannan ba haka koma kuma saboda in ya karbi wannan ilimin zai rushe dubu buwa na can kawai koya masa aka ce gashi dai ka gani amma na kuma taura da injila Allah ya bashi umarni ya saba wadancan to amma yanzu kai daga cikin al'umma manzo Allah kai zaka hada wannan ilimi biyu kana tare da mu shi kana zina ka ce kai wani kallon ka ake yi ba da hakika ake nan ba ba zan iya ba ya eh, kaga wannan ba zan iya ba <laughs> ai hadir ba barna mai ba a'a ban ta zance ka janye wannan kalma to kaga da suka cewa yake cewa innaka lan tasace mai iya sabr shi ce ya Musa inni ala ilmi min ilmin la allamanihi Allah ya sanar ne don koya ma nan ka sani la ta'lamu anta wa anta ala ilmin min ilmin la to da shi khadir abin da ya sani na taura da injila wa zai koya sa a can majma bahari

amma da Allah ce nan tara ne wai shi ya toge shi a annabi Musa ya toge mai shi a nan Musa ne shi aka toge da aka ce nan tara ne amma ba wai nan din suna da ba za a ga Allah ba Oh, ina so ta nan Musa ne ba zai ga amma sauran zamu ga shi ko sauran mutane irin shi ne eh, irin su zani ne ba da malin ne ba da wuri a wannan kai kuma na samun magana kirki ne ba ka samar da hankali ka karba ne sai ka gwada wai hujjoji ko arnima sun kawo hujjoji wurin Allah sun ce zan ce da wanda Allah bai ce da shi ba akwai hujjan da ya kai wannan da manzo Allah ce su ce da fakire sun ce kaga annabi fakiri fa Allah ne haci kayansa Allah ne ya shi fakiri ya bashi ka zo ka ce mu buci dukiyar mu ce da su ba Allah ya gansa aka yi bai su ba ka ce mu mu ce da su akwai hujjan da ya kai wannan <laughs> hujjoji na kowa yana nasa amma hujja a abu batila mu ce da wanda Allah bai ce da shi ba malam shi Allah ya sa'amu eh Allah mu ce da wanda Allah shi ganin damar sa bai ce da shi mu zan ce da shi <laughs> ah, dalili wannan yin dalili ko ina da nasa amma dalili na mai kyau ake mangana ya ce me to she anan Musa yace zan yi hankura amma ba zai yi ba saboda Allah ya kuro musu taura kuma Allah ya bashi umarni da injini ya aiki ya tura masa taura dole aiki abin da yake taura kuma duk sabani abin da yake taura shi na nan she ce wa anta ala ilmi min ilmi Allah allamaka Allah la a'lamu wa kana Musa satajiduni insha Allah sabira zaka kaga isin fa'il ya amfani shi zaka same ni hankuri wala asi laka ba amra ba zan saba maka ba to amma lokacin annabi Musa bai san me za ga masa ba a shi abin da za ga masa zai ne abin da yake cikin taura ne fa qala lahu amma kage yati man sha Allah fa qala lahu khadir fa in tab'atani fala tas'alni an shay kuma karka tambaye ni hatta uhdi salaka min zikra shi na tattaran in gaya maka abin da ya faru fantalaka yamshiyani ala sahil ba suna ta tafiya kage nan na ji ana aka aje fa marra safinatu aka je da tafi safina fa kallamahum shi ya gaya masu an yi hamiluhu su doke shi shi suka gane shi tunda ana masu mu'amala masu kama kifi sun san shi na can teku kadra fahamaluhu shek sarbigal nauli ba tare da an biya masa ba an gan bawa yana taibota Allah sa can falamma rakiba fi safinati alhamdulillah adikuna sulaiba falam yafja illa wal khadr kad qala lawha ni alwahi safina ana tafiya baktata ana shigo gaban ruwan sha nan khadr ya doki ya farke wannan wannan kwale fito da wani jefin haka fito da wani jefin haka bayan je gaban kuma ba bai biya kudin ba to wajen nan musa an koma taura kuɗin da ba biya ka ba an maka ihsan kenan sakamakon an je gaban ku ko ruwan a ci Allah saka alheri mutane da suka maka wannan kyautatawa ana zuwa gaban teku ko gaban ruwan kawai ka falla masu kwale-kwale wani irin malami ne komi sha nan musa zai tambaya alwahan shi abinda aka harhada kwale-kwalen bil kadum da shi ne wannan abin nan mini gatir da ake yin shi da kadum qala lahu musa shanan musa ya ce mutane fa na bikin nawal sun dokin ba tare da mu biya ba amma ta ila safinatihim kai kuma shi ka je ka kasa da ka nufi kwale-kwalensu fa halaktaha kuma ka farke shi litugraka ahla nan gaba zai nitse mutanensa lakar ji ta shi imran ka kawo abin mamaki kaga akan sabagin taura ake tafiya ya za a yi ka dauki mutane sun dauke ka saboda ihsani kuma sun gani cewa mu sun mutunta ka ba su karbi kuɗi ba kuma ana zuwa mai ka ne saka alheri shi ka kama tekun nan ka kama kulkun nan ka farke shi kuma wannan farkin da illan da zai kawo na sake hawa zai nitsa ma al'umma da saura al'umma a ka kawo abin da ya saba hankali da komai to abin da ake so mu yi kenan a sawar babban wali ya fito a gaban mu yake kan mutum mu ce mu yi shiru ko yana zina yi shiru ce mene ya ce ai ina wani ilimi wanda ban da shi <laughs> oh, to shi na ka tura ko annabi kaga abun ba zai yi ba to anan kala alam inna kalanta sa ce ma iya sabra ban ce ba za ka iya ba shi <laughs> nan musa ya tuna ce la tu'akhizni bima nasitu karka kama eh, ba zai iya ba ne ce karka kama abin na manta ba manta wa saboda abun mamaki ne gani ce manta ma abin da ya fara wala tuhikna min amri usra karka zarge ni abin da ya mu ya mu ya mu ya zo mu mai nauyi abun ya mun nauyi ba zan iya ba kala wa kan rasu sallallahu alaihi wasallam wa kana tuula min musa nisyan manzala ce farko mantuwa ne Qala wa jaa usfur fa waqa ala harfi safinati fa nakara fi bahr nakara wani sunsu ta zo ta akan wannan abin nan kule-kulen shi ta nakara haka ta soke haka ta yi haka nakara ke na ta haka fakara له خضر ma علمي wa من علم ilmi la ila misr ma naqasa hadha al-usul min hadha al-bahr yace kaga yin da sun ya wannan ruwan kwabkwabbi to da abin da na sani da abin da sani da ilimi Allah bai wannan ce kufa ka san sun su sa bakin sa a su yace to duk abin da muka sani bai kai na ilma a shi an tura nan Musa da koya masa wannan abin shine sakon amma ba ce dauki wannan ilimi zai koya ma mutane sa ba to an koya masa me yasa da yaji bai taba shi ba ba an koya masa ba da yaji ciki ba nisa wani kaya yanka to sheki ya ce dama abin da ake sa gaya masa ke illa mislu ma naqasa hadha al-usul wa nasus min hadha al-bab sun haraja suka tafi min safinat fa bainama huma yamshan ala sahil suna kaban tekun idan absar hadar gulama ya ga wani yaro yal'aba ma ma gliman ina wasa da wani yara ba akhadha khaydar ra'sahu bi yadi kawai shi ya fi kansa faktala'ahu bi yadi ya buɗe kansa ya ciro kai tara shi kashe shi fakala musa akan tatta nafsa zakiyata bin nafsi kagan kuma jaraban da ake sa ma nan musa yaro bai ma balasa ba aka kashe ce to za a kashe yaro da bai ci bai sha ba zakiyatan yaro da bai san me laifi ba Allah ba zai kama shi da laifi ba ka kashe shi shi aka taure yake bigir nafsi da ka ji ta an naka ka kawo abu munkari kara alam akul laka innaka lan tastace ma iya sabra ban gaya ma ba kara wa hadha ashad min ula <laughs> wanda ya fi na dan bala'i kal in sa'atuka an shay'i ba da fala tu sahibi ya tin ka saki tambaya nan ba za ka tafi da ni ba kad balagta min ladunni uzra uzrin ka shine na uku nan sai ce ya eh, za fantalaka hatta idza aka ya ahla qaryati istafa ma ahla sun je kauye suke nema a ce da su fa abau shi suka ki an yi bayi fuhuma a basu a kudi a su na a kaba masu dai abin nan bakunta fa wajada fiha jidaran yuridu an yankada sun ga wani kan na sai fadi kala ma'ila ya karkato wannan tafsir idraji ne wanda yake wuce kika in ba ka san yankada ba ma ne karkato zai fadi fa kama khadru fa kama biyadihi shi ya tashi ina sai gina kan gina wannan bongo gina wannan kango fa kama sai shi musa yace kawmu atainahu mutan muka zo masu sallan yi ta imuna ba su ba mu abinci ba walam yi zai daifu kuma ba su karban ba a kunta mu laushi ta la hasa alihin ajira kai ka kama kawai kan gomi dan kana gini ba sa ka ba kuma ba su ce da mu ba duk anan nan mutu yana gina menene kan taura kara ha za fira ku bai ne bai ila kawai zai ka ta ma lam ta sace alihin sabu ya ce wannan ma nan ba za ka iya ba fakarar su sallallahu alaihi wasallam shi manzan ya ce wajidna anna musa Allah yake da Musa kana sabra kasan a akuri hatta ya kusallahu alaina min khabarhuma da Allah ya karama labarin za a ci gaba za ta gin abu mamaki amma ya garaje an hana shi da haka za ta yi a ringa giba shi to wannan ilimin da Allah ya ce nan Musa zai koya ba umarni Allah ya bashi ba to da nan Musa ya koma cikin bani Isra'ila ya tsoba ka wannan ilimin da manzala sallallahu alaihi wasallam da ya kai turma wannan ilimin da Allah ya tura shi shi ya fi anan Musa ya ka wannan ilimin to don me za a zo karshen duniya ce muna da wani su dai dole mu amfara mu bi wannan ilimin suna da shi duk duniya manzala bai taba yi wannan abu a gaban jama'a ba annan Musa bai taba yi a gaban jama'a ba manzala ne za a nuna masa a duniya na ga wannan dan wuta ne nan kuma dan aljanna ne sallah ne mutum ne da aka ya an je fagen yaki ya dauki malama a cikin kayan da ake sakawa sahabai suna sa cewa ya ce ai wuta za shi wai sanar ba Allah ba amma lokacin ya ki masa sallah abubuwan a sai ce amma manzo Allah ya taba nuna cewa wannan dan wuta na kyale shi kaza kaza kaza dan wuta kar ku yi kaza shu yayi don ba abin da aka tura shi bane ya ce anan musa ba ya fi wannan annabi eh, wali na hidra yadda kuke fara fara dan shi ma annabi ne a arajin kawai ko ya Allah ya aika su mutane ko ba aika musu mutane ga wajen da aka ce same shi to amma yanzu ku tun samu ku ce wannan ilimin mutum da yake tare da mu anan ina tare da Qur'ani wani ilimi kuma da mutum bai ringa aikata shi a gaban jama'a da Allah yana sa hada wannan ilimin da ya fito da hadira a cikin uh, jama'a na Musa azumin lafiya annabi ma bai ma hankura ba ban sa wanda suke bin sa to ku hada mu da annabi Musa annabi Musa bai yarda ba ko mu ma ba mu yarda ba ku kun yarda ko to ku je ku yi shike na ba tashin ne hada mu da annabi Musa don bai yarda abin da hadir ke ba mu ba mu yarda ba don abin da aka tura ma aka yi ba kenan ku kuma da kuka yarda to kar ku zo mu shi za nan Musa yake magana wa amma za a dauko magana shi da mu a nan a ce wai wai wali na nan dole ne shi mu ankura a ga yana wani abu karka tambaya wani ilimi ne kai kai baka sani baka ankura yalla faɗa yake manzo Allah ya shaida kan ranan hajjatul wada yace jama'a ku sheda abin boye kuma shi ce ku sheda. na isa da sako jama'a sun ce mun ka isa da sako to menene wani ilimi a boye da za a fi da kan mutane a rufe zina ana sata kuma a ce kar mu bayani wani ilimi ne wanda bai sani ba a shi da ku ce kan kaba ku wanda nan musa bai yadda ba mu mu yadda ba eh a can a sai fama ku kada kuma ku tai kwanta a jefa gaban ku ku ne? shi ne mahal shahid cewa ka ga ilimi na da ilimin ka bai wuce wannan ba eh ne amma yanzu shi ku ketare nan Musa ku ketare nabi Isa ku ketare manzo Allah ku dokko mu ku kai wajen hadar a ce duk wani ilimi ne ba ko wanda ya shi shi wannan da asabu kaji ba so kana baya ake wannan abu ka yi tambaya ake cewa annabi shi ne wanda ba baya ba wani annabi da bai kira mutane duk kariya ne ba wani annabi da bai kira mutane duk annabawan da suka zo shi bai samu mutum ba jaddada annabi daban rusul daban sun manzanni ana tura musu littattafai a umarce su shi yaki ko a umarce su shi kaza wai kuma ba a umarce su kwanan musa kaga gabi yaki ba an wahada shi to amma duk annabin da ya zo ina jaddada abin da manzanni suka aikata ne shi sa nan annabi kafin ya zo a tura masa injila shi da ya fara koyar da mutane addini a taura saka duk annabi ya zo ina gabatar da nubuwa da ya wuce Abinda aka koya masa can haka ne ta koyarwa in Allah ya sufe shi kuma sa wani littafi amma ba wani mutum da ya zo kuma ce annabi domin nubuwa ma na bari labari ya kasance kuma ce bai zai yi ba shi wajen da yake wanda ya same su shi ne ya koya masu amma kai ganga da Allah yanda Hassan ya faɗa kawai zai tara mutane tafi da su jeji ce ka ga yaro na kashe shi in ya tashi barna zai yi kana ga abin zai koya mutane ke dan abin da Allah ya nuna cikin yake duk annabawa abin da ya gansu shine ne yi amru bi ma'ruf wa su yi nahyi akan munkar da annabi ko da wani musulmi haka Allah ya fara abunsa kana ga abin da wannan karatun da ya sadar yake ciki ce zo gaban jama'a ya doke mutane ce a je a yanka kan mutu a tambaye me yasa ce kaza abin da yazo kenan kuma ba rubutu ba ko ba ji shi ba kuma kusa da manzo Allah annabi Musa bayan sa annabi Isa da shi manzo Allah ba ina wannan kayan sheke ya ce kara haza fina ku bai ne wa bai ne ila kawai zalika ta'awil ma lam tasati alaihi sabra fa kana al-afsu sallallahu wa dinna na musa kana sabra hatta yaqusu Allahu alaina min khabar hima kala sa'id bin jubair wanda ya rubuta waje ibn abbas fa kana ibn abbas yakra wa kana amamahum malikun ina cewa a cikinsu akwai a amamahum malik ya akhudhu kullu safinati sahih salihatin rasabun وكان يقرأ وأمام غلام فكان كافرا وكان أبواه أبواه أبواه أبواه مؤمنين قرآن هكا يجي كلام دعوة تلاوة شي ابن عباس إيه أما ينزل أن نسخ ودنا yace amma yar fa kana kafiran wa kana abawahu mu'minin to amma mu da manzo ne zai ce yaro ba zai ci gado babansa babansa ba zai ci ni da addinin su bambance bambance ne bai ce mutum yanka yaron ba don iyayensa kaza ya ce kafin da zai gaji musulmi musulmi zai gaji kafin ba wannan shine abin da suka koya to anan ne zan sai da mu ban fita mu karatu ba don ba sanar da yan waza a karatu yau ba ku kafin mutanen mun ka ba su kwana da shi sun kara uku sai wani suka ce masa masa ake yi masa karatu wannan da yake ba shi ba ijtihadin sa shi sa aka masa wannan sanannin lalle ya ji ba daidai ba ka gaya masa tabi'i ne shi sa ah, wannan da yace ba shi ne annabi ba al-musan da yake ijtihadin eh, sa ne nun fa ila ijtihadin sa ne shi na ganin akwai wani akwai wani daban da ba su shi ba ke wannan ne ai mutum yana kuskure ba kan malaika jibril ba ne so hmm. nan da ya samu dace zan tsaya nan insha Allah shi dai mai zuwa don muna da wace buke wannan abubuwa Allah ya samu dace to akwai ma shi da shi mun bari ko kissa ne yana da shi zuwa makaranta Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh